Kana magana da Maliri ne gaban masu kware 'yan makaranta na kudancin Kaduna wanda suke su wanda na suke su. Ah, Maleri kai ne ka dawo ta wata lambar daban. Wallahi ni na kawai da yanke shawara na ce bari canza wata lamba. Ai wancan lamban ta je na riga na aje kuma sai na samu ta 'yan makarantar ƙara ɗora. Na ji labari yara da Allah ya sa ka suke su lafiya. wallahi ga ma kawai an kama kuɗin da naka bukata kuma na saki yara yara yanzu sun dawo gida ya yi kyau Valeria, ai za kamata ka gaya mana ma abubuwan da suka faru ai. Abubuwan da sun ka faru yau, eh, to ai su makarantar da sun ka da sun samu labarin da sun ka bada ko? Eh, mun ji labari dai sun ji jiki sosai sun dawo wasu da yake sun daɗe a hannunka sun dawo amma dai Allah dai ya taimaka sun dawo gida yanzu. To wallahi kaga duk duk bakin cikin gwamna sai dai ya mutu. Me yasa ka faɗi haka Baleri? Abin da yasa na faɗi haka duk bakin cikin gwamna sai dai ya mutu. Hmm. saboda mai jigida da rocket rocket sun fara isowa jihar kaduna in yana tunanin da babu yanzu sun fara isowa ruwaye masu jigida da rocket rocket mai jigida a tambayi sojojin najeriya sun sun so mai jigida da rocket rocket yanzu sun fara isowa in suna tunanin babu kaga gwamnati tana tana magana cewar ba ta iya bamu kuɗi ba mu eh. sai makami to gashi yanzu kuma Allah ya mu. dama mu ba mu son ma gwamnatin ta bamu mu kawai Allah muka bukata ya bamu Allah ya shi kenan kawai kuma Allah ya bamu kuma mu in ma yana tunanin babu kuma yanzu ya san akwai sun iso ma Valeri kana nufin kun samu makamai kenan yanzu daga wani wajen daban ka wallahi dama muna da su tun da kasan dama ba da gatari mun kaje ba da bindigogi ne mun kaje mun ka so wallahi mun ga kara yanzu kuma makaman su da kansu iyayen iyayen ɗaliban na inda magana da su ta domin Allah kuɗin da mun karɓa gare su ya mutu naira miliyan ɗari biyu da nawa ne mun ka karba gare su kudin da kuka karba sun kai naira miliyan ɗari biyu a wajen iyayen nan wallahi da gaske eh, to ai baliri dama daga farko ina jin wajajen ko naira miliyan arba'in da biyar ne ko hamsin da biyar ne kun ce ni amfani yawaye eh, na farkon na yi amfani da su ne wajen abinci kawai ko garin kwaki kace a lokacin wala garin kwaki miliyan arba'in da bakwai ne da dubu ɗari biyar an ka kawo da farko mm. da farko miliyan arba'in da bakwai an ka kawo mun ka sai garin kwaki muka aje ma nan kuma a tambaya yara nan ba su ji garin kwaki ba garin kwaki ne da gaske aka ba su ko ana nufin abinci ne a a to ai shi ma ba abinci na ba inyamuran kudancin kudancin Najeriya ba shine ba ne abincin su ba Bale yanzu ya nuna kenan maganar satar mutane ba za a daina ba kenan to wallahi wallahi maganar satar mutane yanzu ma mun ka fara saboda akwai abu akwai dalilin ma da shi satan da an kai dama satan da an kai dama wallahi dama ba mu yi shi ba ma yanzu ma za mu yi to me yasa wallahi akwai wani kwakwaran dalilin da ya taso yanzu mu ma muna kai dalilin da kuma kudancin Kaduna ma ba tun da Kaduna ma ba ta masu ana satan mutane yanzu ne an za a fara satan mutane to wai wai me dalilin nan wallahi mutane ya kamata su sani ai kwarai kuma za mu sanar ma da mutane dalilin shine guda zuwa eh, biyu eh. farko kaga dukkanin garkuwa da aka yi da mutane a Najeriya yanzu ana cewa yan ta'adda yan ta'adda a filani filani ko mm. kuma ina so don Allah don annabi wannan labari isa kunnen kowa ana cewa duk abin da an kasata ana cewa hilani hilani mun yadda mun dauka mu hilani ne muka sata kana ji mm. tun da an riga an ɗora mana amma mu rene wa da an kare na mana guda wai ba illa ce yau in kai kana in ɗanka na sata ko ya gagare ka ya tafi ko ka mai baki ya tafi ya cika daji ya kama sata sai dai kai ma a zo a rungume ka soja ya zo ya rungume ka ko ya zo ya kone ma gida mahaifin barawo fa inda an kaga mahaifin barawo kashewa ake in aka ga dukiyar mahaifin barawo cinyewa ake kaga yanzu yanzu akwai dalilin da yasa mu za mu fito da wani sabon satan da ba a taɓa yin ta a Kaduna ba inda mu barayi ne saboda akan mutuwan kau. an ce shi ne shugaban yan sandan Najeriya. Amma mun samu jaridu da yawa wanda sun ka tabbatar ba ma tabbatarwa ba da kaga jaridu ne. Suka mm. sani da mutane ba su sani ba amma mu dama mun sani mahaifiyar shekau tana raye amma mutane suna nuna sai ba su sani ba sun kwantar da ita kamar mahaifiyar shekau ba ta raye kuma mun tabbata kowa tabbata tana raye ita ba a kama ta ba amma kuma an iya faɗin da ya mutu an ka cewa ne shugaban yan ta'addar Najeriya. Amma mu a Hilani yanzu ko kaza kake sata wallahi wallahi wallahi mahayinka da an gan shi za a bindige shi. Mahayin shekau suna na har raye ne shugaban yan ta'addar duniya aka ce ba Najeriya ba. Duniya ba. To amma ana iya ganin shi har 'yan jarida suna zuwa suna hira da ita. ana yaɗawa duniya wai tana raye ba a kama ta ba amma mu hilani in dai ɗan uwanka kai ma bincike za a iya kama mahaifin kama a kan bincike za a yi wai dan shi barawo ne mai zai yi sata ne duk lalacewa duk lalacewa mutum zai sa dan ya sata ne to dalilin da ya sa haka yanzu tsakani na da Allah in dai kaji na yi sata in na sato mutum goma na ranke da ubangiji a gabatar da shi wannan labarin ya kai wa iskunnen kowa inda na sato mutum goma mutum bakwai zan kashe su mutum uku za su koma ina so sai na gaya ma duniya karya suke yi inda aka ce shekau ina shugaban yan ta'addar Najeriya mahaifiyarsa tana nan a raye ba a kama ta ba mu kuma illa ne duk abin da mun kai za a ce an kama mana iyaye ba mu mai laifi ba an zo an kama gidaje yanzu a yankin nan da mun ka kamo wannan yan makaranta sai iya gaya ma ba rigan illa ce da yare kuma wallahi ba barayi ba ne wallahi wallahi ba barayi ba ne wallahi wallahi ba barayi ko gidan barawa guda wallahi ba kona ba amma duk dan bahillacin da yake kudancin Kaduna ba gidan da an ka rage wallahi wallahi ba gidan da an ka rage kuma da an ka kone su mun daina satan ne ba abun da aka yi dama yanzu ba a yi shi ba. Mulmuliri abun da ake nufi abun yana karewa kan mutane ne waɗanda wasu ma talakawa ne ba su da wani abu kuma na san su ma suna jin tsoron ku ba wai laifi suke muku ba watakila inda ma za ku zauna za su iya taimakon ku su waɗannan mutanen da kuke kamawa da. Ka san Allah in zan ga maka magana na ranke ma da Ubangiji cikin mutanen da an ka kona ma gida tun kaka kakan farko na ranke ma da Ubangiji a kudancin Kaduna na ranke da Allah kaga ba tsoron ka nake ba tsoron wani kilika bukat nake ji ba na ranke ma da girman manzon Allah tun da ake kone kone a kudancin Kaduna wallahi wallahi in an kona gidan barawo bai wuce gida ɗaya wanda an ka kona gidan wanda za a ce barawo wani dan ta'adda ne wallahi wallahi gida gida guda ne kuma gida gudan nan akwai tabbacin gidan barawo ne saboda an dauki kaki a gidansa kuma ranar nan barayin nan sun je titi sun yi wasa da daddare sun kashe sojoji guda biyu a kudancin a bisa hanya sun yau sammako suka dawo sojoji suka biyo ba suka zo gidan shi suka kone wallahi a kudancin kaduna duk gidajen da anka kona an kona gidaje sun kai gida ɗari biyar amma wallahi duk gidajen da aka kona inda gidan barawo ne wallahi wallahi wallahi gida ɗaya nan shi ne kaɗai gidan barawo wanda anka kona duka gida ɗari hudu da tara wallahi wanda anka kona na rage da ubangiji duka gidan talakawa ne dukkan mu muka tara su daga gidajen su daga wanda yaran mu za a je su yi mafaɗe wanda za su sata a kai masa dubu ɗari biyar za a kai masa dubu ɗari uku miliyan biyar wallahi duk irin su ne gwamnati ta zazo ta ƙone gaba ɗaya. Valeri abin da nake gani tunda wannan batu ne na laifuffuka da waɗancan 'yan boko haram ɗin ko da bai hmm. komai ba da ku duka laifuffuka kuke don haka duk wanda aka fara samu da laifi kaga ai ba zai wato rungumar aikata laifi da laifi ba adalci bane ai barai aikata laifi aikata laifi da laifi ba adalci bane ba fahimci ba wannan magana ba Wato ma'ana idan an kai hari an samu wasu mutane an ji musu ciwo ba daidai ba ne ko kamar fansa kenan ake ɗauka kan waɗanda ba su da wani laifi. Kuma sannan yau wato ina jin ka na ji kamar kana da amsar wannan tambayar. 哎，我啊。 ne garanti kaga in mu ma yanzu daga yanzu in mun ka taho barakan mu in mun ka taho gida guda duk gidan da mun ka samu makwabci ne ba mun taho don shi bane don makwabci don mutum da mun ka taho in mun ka zo gari yanzu wallahi kan uwa mai wabi za mu yi duk wanda mun ka samu za mu kashe kuma za mu kama kuma in na kama in kai na ƙara jaddada mutane Kaduna wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi nan da shekara guda wallahi sai an ce ta'addancin da an kai a Kaduna tun da ba a taɓa yin sa ba na ranke ma da ubangiji daga yanzu na zuwa ƙarshen ɗauke ruwan kaka wallahi na na, na, a isar ba da duniya da ita wallahi ma. ake kabiratun ake a duniya ba taba tashi hankali irin wanda ake ciki ba wallahi baleri kai baka tsoron wani abu zai iya samun ka ne yo ina shekau eh, shekau an bada labarin ya kashe kansa ya kashe kansa eh, ta ya kashe ba kashe kansa eh, ba ba a jaridu suna ta da an cewa ya kashe kansa ta sace matsa makansa ba ma ba mai da ya gani ba kai to ka ya mutu balle ni an ce wa shine shugaban yan ta'addan Najeriya ya mutu balle ni katon banza dan yaro karami mai koyon sasa yanzu saboda haka ya nuna dai balle da kai ba ka shakkar mutuwa kenan A'a, wallahi ni ban shakkar mutuwa ko yanzu mutuwa ta zo na da Allah na yi sabida mene ko yanzu a ce a banne a haka a Kaduna ko a Najeriya ba a yi Najeriya akwai wanda na koya masata da ɗimbin yawa Sabida ba a samu ɓarayin da suka yi irin namu ba. kaga ko dukkanin ko wasu suka zo suka yi bayan namu irin dai namu na wasu kai a ce ko bayan na mutu ina ma Allah godiya ni na koya mu ne ma sata aliri mutum zai zo ya mutu ya bar magada barayi kwarai da gaske yau da mu ma mu ma mutuwa an kai an ka mu a wani ne eh ina ji mu ma muna muna fata muna fata in mun ka mutu mu bar na karkashin mu ma su tai ba mu zan mu zanna ma haka kadina kuma wallahi abin da muka yi yanzu wallahi sai na karkashin mu yanzu ta sun ce ma ba mu komai ba wato ni dai ina kamar haushin wannan abinda gwamnatin kaduna ta malam nasiru yan rufa'i ko matakin da ta ɗauka na san ba za a ba ku fansa dinna ba shi yasa kuke ta ninninka waɗannan hare-haren. wallahi ka san Allah a kan wannan maganin karanti tana kara mana ciwon zuciya sarce ne wai shi wai sabida abin da take ba mu haushi wai shi ba zai ya tabbata na shi ba su ba su bi dan dan rufa'i na zan iya rantse Wallahi, wallahi wallahi wallahi tunda ya hau gwamna bai wuce dirga dan sabin daga Abuja zuwa Kaduna tsakanin bin motar sai shiga motar zuwa Abuja tsakanin Kaduna da Abuja. Bai wuce ya da zuwan ba. Nan sa dai da jirgin sama. Amma wai har ya iya wasa da talakawa ya iya wasa da zuciyar talakawa wanda zai iya magana da su wai wai kar a bada kuɗi kuma talakawa na wannan bala'i a kansu yake da shi dai yana tunanin nahi ba su kamu ko kuma talakawa su kamata in shi mahaukaci ne ba su kamata ba su kuma su ɗauki haukar tashi su dora ma kansu tunda sun san duk da abin da aka yi a kansu zai kare to kaga sun biya mai ai sun yarda da wannan maganar da yi waliri da Allah faɗa mana waɗannan hanyoyi za a bi a sulhunta da ku idan da da akwai makiyaya ne da sauransu gwamnati ta ce za ta dawo da ruga ba ruga ba ke gwamnati za ta dawo da burtalin shanu za ta yi mashayar dabbobi za ta ɗau matakai za ta gyara komai. Me kana ji ko? Eh. <laughs> Ni tsakanina da Allah burtali shanu da in ana ji gaba dajikan arewacin na inda daji yake a toshe shi shanu shanu ne shanu ne wallahi burtali gaba ɗaya a toshe shi. a maida Najeriya dam ba na ni burtalin nan ba shine zai kawo mana zaman lahiya wallahi duk wanda ya ce buɗe burtali wa shine zai kawo mana zaman lahiya wallahi ba gaskiya bane yanzu ma wai ina shanun da zaka yi tashi ko da an daina satar wai ina shanu shanu sun kare gwamnati ta cinye shanu wannan ya nuna an samu sabuwar sana'a kenan da ta fi kiwon shanu saukin samun kuɗi kenan ina wallahi ba a talaka kai dai talaka babu abin da ya maka sauki bayan noma bayan noma da kiwo to dole ne ta samu dole ne mu koma wannan ta'addanci gwamnati tun ba mu sata gwamnati ta zo ta sanya mu sata dole tunda ta kama man shanu ta daɗa kamawa ko ni shanun da an ka kama man wallahi sun sun fi nagge dubu ɗaya wallahi wallahi nagge ta ce wallahi ba na wani ba kuma wallahi daga cin shanun nan wallahi in akwai sanu akwai shanun sata shanun sata wallahi shanun da na gado ga ubana wallahi na sata ba sun nunka su wallahi sanu gado na da na ina da sanu gado ta kai na ɗari bakwai da ashirin da uku ɗari biyu da saba'in na sata na duk an ka game ma an ka kama ma kuma ba guri guda ba an kame ma su gaba ɗaya me zan ƙare in ba kun ba duk abin da na samu duk abin da na samu wallahi makami zan saya saboda in ƙara cutar ma gwamnati kiwon zuciya saboda na san dai ba ta iya hana ni abin da na ga dama. to da alama kai baleri ba za a sasanta da ke ba fa. Ai ni wallahi na gwamnati gwamnati jihar Kaduna wallahi ni na fita ma tsamin duk wata zikiyarta wallahi na hitan ita take son sulhu yan barayin kaji ne suka so a sulhunta ni ban ma son sulhu wallahi ko kaɗan ni wallahi ba ni su son ma sulhu. Ke me zan da sulhu sulhu ba an riga an cinye man an canye man komai an ci an canye man an bi gonaki na duka an je an gwamnati ta san ne ta san ni waye ne ta je ta gina ma'aikata manya-manya akan yan fulotar da nake da su dukiya ta duk ta kwashe ta cinye wani zaman lahiya zan bukata ba ni bukatar zaman lahiya duk ma wanda ya bukaci zaman lahiya ni wallahi ban ma addu'an albarka gare shi ko zaman lahiya zaman lahiya ta in ci in mata na su ci su su sutura a cikin dajin na yadda da haka kuma a ƙara jaddada ma sojojin Najeriya don Allah don Allah su daina takura ma talakawan Najeriya wallahi suna neman abinci ne ni dai ni talakan Najeriya ne amma gaskiya ni dai saboda me gwamnati wai talaka ne gwamnati wa ba wai su ne gwamnati ba in an a ƙarshe kenan in an duba kusan rayuwa a daji na abu ne mawuyacin abu kwarai sai mutum a daji zai dinga rayuwa kai ma wata rana ka so aika dawo gari ka zauna tare da sauran jama'a insha Allahu insha Allahu ni dai da gari ni dai da gari insha Allahu dai ba rayuwa ta insha Allahu kai mutumin daji ne kai ni ni mutumin daji ne gari na riga na hakura da gari wallahi na riga na zanna daji daji shine shine uwa ta take ubana nan ne zan ga wuya in boye nan nan ne zan samu daji na in boye in ci daɗi na in sha wuyana a cikin dajin na har kuma haka kun Allah ya taya ni zama a cikin dajin na amma in dai maganan gari ne ba na bukata ko miliyan dubu gwamnati za ta cire ta bani wai don in gina ta'addanci wallahi na yahi ranar da ta same ni ko ba son ta bani da rayuwata Lalle da sai dai a kiyaye ka kenan. Ai kuma kwanaki ka ce malamai su dinga yi muku addu'a mai kyau. A daina kamar tsine muku ko wani abu ka faɗa min haka. Akwai dalilin abu guda ɗaya da ya ƙara ɓata min rai abun ma kawai ba ni ma zuciya na ce ma addu'an da za su yi mana kawai in kiriya ai kiriya ita ta Allah da ce amma ba irin wani sulhu ba. In kiriya Allah ne Allah ka min kiriya Ka Allah. Allah ya kiriye ni kawai na bari ina ina roƙon Allah har gobe kuma ina roƙon malamai su taimaka min da wannan addu'a. amma in dai sulhu ne wai za ta kawo da ni wani dan ta'adda in koma gari har bayan bayan rayuwa ta na haƙura kuma ina bai wa abokanin mu shawara da mutanen mu shawara su ma daina yadda da sulhun gwamnati kowaye ne ba ni son sulhu ba ni bukatar sa kuma kana ji don Allah ina ba da sako ga gwamnatin jihar Kaduna in dai ga gwamnatin duniya ma ga gwamnatin Najeriya inda ana bukatar wata zaman lahiya ba burtali za a bude ba ko mai in an ka kama shi in za a kashe shi ko a kashe shi dan Allah mai gaskiya inda an ka kai kai don dan ka na yi ko dan uwanka na yi don Allah a daina tsokana ka kai a baka don Allah ka yi ka inda kake so don Allah in kai ne mai in an ka kama ka a soya nama ka a bai ma masu iya cizu ci wallahi amma in dai baka yi don wai dan uwanka na yi baka ci baka sha ba wai dan uwanka na yi ko dan ka na yi don Allah don Annabi a bari yin haka wallahi wannan bannan aiki ne za a hana kasar nan zaman lahi in aka ce za a yi man don ni wallahi yanzu an ka daɗa kama min wani mahaifi ko wani dan uwa wallahi wallahi wallahi gwamnatin Kaduna na rinke da ubangiji sai ta yi kukan da duk duniya ma sai Allah eh, sai an sauke ta ma Baleri shi kenan sai mun yi magana Allah ya sauke Allah ya shirye ka Baleri. Na gode Allah ya saka da alkhairi. Eh, Yawwa.